Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma kilo da talata matsakaicin zango. Za a kuma iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Nijar ko kuma VOA Africa zango na 200.5 da kuma Alfa Radio da ke kuma sai a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau talata goma sha shida ga watan Janairu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Manyan kasashen Afirka uku mafi arziki a nahiyar sun kira jakadun Amurka da ke kasashen su don bayyana rashin jin daɗi ga kalaman ɓatanci na Trump. kasar rasha ta ce ba ta goyon bayan kiran shugaban amurka kan sake fasalin yarjejeniyar shirin nukiliyar iran turkiya ta ce za ta mamaye wata sabuwar rundunar sojoji 30,000 da amurka ke mara baya a bakin iyakar siriya da kurdawa kanin labaran kenan shugabannin al'ummar jihar benue da suka gana da shugaba muhammadu buhari sun musanta zargin cewa gwamnatin jihar na samar wa 'yan bindigan sa kai makamai tare da bayyana cewa muna da bindigogi za a zo a kashe makaman awaki ai ba haka duk waɗannan diversion ne ba gaskiya ciki muna kuma da rahoton samun gawar dan majalisar dokokin jihar Taraba da aka sace kimanin wata guda da ya shige. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya inda za su ɗora a fafatawa da ake yi tsakanin magoya bayan jam'iyyun APC da na PDP a Najeriya kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. To jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. manyan kasashen afirka uku mafi arziki a nahiyar najeriya afirka ta kudu da ghana sun kira jakadan amurka da ke su don bayyana masu rashin jin daɗin su da kalaman ɓatanci da ake zargin shugaban amurka donald trump da ambatawa akan kasashen afirka da wasu kasashe masu tasowa irin su haiti da el salvador su ma kasashen haiti da botswana sun kira jakadan amurka da ke nasu kasashen sun bayyana nasu jin takaicin kan wannan maganar maras daɗi da trump ya faɗa shugaban na amurka ya girgiza mahalarta taron da ya yi a fadarsa ta white house inda aka ce an ji shi yana cewa me yasa muke barin waɗannan mutanen ƙasƙantattun ƙasashe suna shigo mana ƙasarmu rahotanni sun ce trump ya bayyana cewa ya fi son ganin mutanen ƙasashe irin su norway suna shigowa amurka ko a ƙasashen turai ƙasar norway fitacciya ce saboda ƙasar turawa ce farar fata zallansu su yayin da kasashen da Trump ke nuna wulakanci kuma suke na baƙaƙen fata da masu ruwan launin ƙasa-ƙasa. Rahotanni da ke fitowa daga ciki da wajen Amurka na nuna cewa kasashen duniya da dama yanzu suna wa Amurka da shugabanta kallon waɗanda suka kama hanyar rungumar aƙidar wariyar launin fata. Trump da ya musanta cewa ya yi wannan kalamin na ɓatanci. a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump na ci gaba da jayayya da wasu 'yan majalisu da sauran mutane da ke mayar da martani kan wannan kalamin batancin da aka alakanta shi wanda aka yi cewa ya faɗa a lokacin da ya gudanar da taro da 'yan majalisar dokoki a makon da ya gabata kan batun shige da fice trump ya ce kwata-kwata sanata dick durbin ɗan jam'iyyar democrat da ya fara fasa kwai game da kalaman na trump ya canza salon abin da aka faɗa lokacin taron da aka gudanar kan shirin daka wato shirin samar da kariya ga yaran da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana lokacin taron da aka gudanar ranar alhamis a fadar white house an fitar da rahoton cewa trump ya alakanta bakin haure da ke zuwa amurka daga ƙasashe irin su haiti da el salvador da kuma nahiyar afirka a matsayin kaskantattun ƙasashe wakilin gidan jaridar washington post Josh Dorsey wanda ya fara ba da labarin cewa Trump ya furta wannan kalamin ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa yanzu mukarraban Trump a fada White House sun fara faɗar cewa mai yiwuwa ne shi Trump ɗin ya yi maganar amma ba ainihin wannan kalaman na ɓatancin ya furta ba. A jiya Litinin Ministan Harkokin Ƙasashen wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce rasha ba ta goyon bayan shugaban amurka donald trump kan kiran a sake shata fasalin yarjejeniyar ƙasa da kasa da ta takaita shirin nukiliya ƙasar iran ranar juma'a ne trump ya ce wannan shine karo na ƙarshe da zai janye daga sakawa iran takunkumin da amurka ta amince dagewa ƙarƙashin yarjejeniyar shekara ta da goma sha biyar domin baiwa 'yan majalisa da kasashen turai kwanaki 120 su wato samu hanyar gyara abin da ya kira abubuwan da suka lalace a cikin yarjejeniyar. Lavrov ya faɗi jiya litinin cewa idan har ya ci gaba da aiwatar da abubuwan da yake barazanar yi na ficewa daga yarjejeniyar akwai mummunan sakamakon da ka iya biyo baya tunda ba shakka Iran ɗin za ta daina aiki da ka'idojin yarjejeniyar. Amurka da Rasha da Birtaniya da China da Faransa da kuma Jamus su ne suka haɗa kai suka samar da yarjejeniyar domin tabbatar da ganin cewa Iran ba ta ci gaba da shirin nukiliyar ta ba wajen yin makamai iran dai ta nace na cewar shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Litinin shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce Turkiyya za ta mamaye wata sabon rundunar sojoji dubu talatin da Amurka ke marawa baya da aka girke a bakin iyakar Siriya da Kurdawa. Da yake jawabi a wata kafar talabijin, shugaba Erdogan ya ce Amurka ta amince da cewa ta ƙirƙiro wannan rundunar ta mayakan 'yan ta'adda a kusa da bakin iyakarmu. mu. aikinmu ne mu ga cewa lalle mun nutsar da 'yan ta'addanci kafin a haife su ana ci gaba da samun zaman ɗarɗar tsakanin amurka da turkiya inda erdogan ke ci gaba da tabbatar da cewa dakarun turkiya a shirye suke a kowane lokaci su yaƙi mayakan rundunar gamin gambiza kurdawa da siriya da ake kira ypg jami'an amurka sun faɗi a ƙarshen makon da ya gabata cewa sabon shirin wani bangare ne na yunkurin mayar da hankali kan tsaron iyaka a arewacin siriya maimakon yaƙi da ƙungiyar is to daga ƙarshe ƙazamin faɗan ya kwabci a tsakanin wasu 'yan bindiga da dakarun gwamnatin libya a filin saukar jiragen sama na ƙasa tilo ya yi sanadiyar asarar rayukan mutane ashirin da raunata sama da wasu mutane 60 jiya litinin an da ya rufe filin saukar jiragen sama na mitiga da ke tripoli jiya litinin kuma ba a san lokacin da za a dawo da hidimar sauka da tashin jirage ba filin sauka jiragen dai a can da tsohon sansanin soja ne kuma an dawo yin amfani da shi wajen tashi da saukar jiragen 'yan kasuwa tun lokacin da aka lalata filin saukar jiragen saman kasar shekaru hudu da suka gabata gwamnatin libya ta ce wasu 'yan bindiga ne suka kai wa filin saukar jiragen hari inda aka tsare sama da mutane 2,500 da suka aikata laifuka daban-daban ya zuwa yanzu dai babu wani da ya fito ya ɗauki alhakin harin kuma babu masaniyar waɗanda aka kashen ko aka raunata a faɗan na jiya litinin ƙasar libya ta kasance cikin tashin hankalin siyasa da na tattalin arziki tun lokacin da aka kashe daɗaɗɗen shugaban mulkin kama karya muhammad gaddafi a shekara ta dubu da goma sha ɗaya. labaran duniya kenan kuka saurara. da bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin al'ummar jihar Benue da gwamnan jihar Dr. Samuel Otom ya jagoranta. Bayan ganawar kakakin shugaba Buhari Garba Shehu ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa bayani dangane da zaman. Shugaban Muhammadu Buhari ya nuna ya yi jaje ya nuna damuwarsa akan wannan fitina kuma ya shiga tarihi inda ya nuna bayani cewa wannan fitina tsakanin makiyaya da manoma ya ce hatta ni kaina tun kan a haife ni abin da ya kamata a yi ku koma jihar benue ku kira jama'ar ku da su kwantar da hankalinsu duk wani wanda aka samu da laifi wajen wannan kashe-kashe sai an tono sai an yi maganinsa sai an hukunta shi hukunci kuma ba wai bangare guda ba domin ya nuna cewa barnan nan duk bangarorin nan a nemi musu ita kashe-kashen nan kowa da nasa a waje ɗaya kuma na tuntuɓi jack tiligado ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar benue da suka halarci zaman domin in ji ƙarin haske dangane da gamsuwarsu ko kuma bukatun da suka gabatar wa shugaban ƙasa. to mun zo ne neman a farma daga wajen shi mu yaransa ne mu yayansa ne mu yan benue kuma mu abokanin wasan filani ne mun samu damuwa tsakaninmu da yan wanmu a benue har jini ta fito saboda haka mun nema ya kawo mana yadda za mu yi irin abin da kada taba faruwa benue amma kun duba maganar doka nan da aka yi ta hana kiwo wanda aka ce shine musabbabin kawo nan tashi hankali kafin wannan doka in ka lura tun 2013 a wajen agatu an kashe mutanen dubai a agatu tun kafin wannan doka ta shigo mutane wanda suna da niyyar su laifi sun dauki wannan doka kamar abin da za su hau su yi wannan barna ba doka nan ba ne ko da an yi doka za a zauna a sassana a ci gaba a gane ko ya za a yi ce wannan doka ba zai kawo damuwa ba ba sai an kashe mutane ba eh, amma an ce an kama sojoji sun kama waɗansu mutane waɗanda aka ce ba fulani ba ne suna ɗauka da miyagun mukamai kuma gwamnatin benue ita ce ta ke ba su sun kai su dubu ina gwamna benue da ya shigo 2015 ya kawo amnesty program ya ce duk mutanen da suke da bindigogi a gidajensu kowanensu su kawo bindigogin nan wanda bai kawo ba an kama shi za kule shi kuma ka duba inda muna da bindigogi ran da an zo an kashe mana mutanen da at least waɗanda suka zo da an samu gawa kamar goma 20 kafin su koma ba za su koma ba a kashe su ba kuma inda aka samu waɗannan bindigogi ba a Benue ba wai an rufu a can ba muna da bindigogi za a zo a kashe mu kama ah, awaki ai ba haka duk waɗannan diversion ne ba gaskiya ciki yanzu da ke kun gana da shugaban kasa an yi wani bayani da ya gamsar da ku cewa za a samu zaman lafiya kwarai da gaske kowa yana wato zaman lafiya tafi komai abin da ba za a samu cikin zaman lafiya ba kasan ba za a samu cikin yaki ba zaman lafiya ita ce ƙurani mata ta yi ba ne christianity ma haka tiligado kenan daya daga cikin shugabannin al'ummar jihar benue da suka ziyarci shugaba muhammadu buhari a abuja yanzu dai an sa ido a ga irin tasirin da wannan tabbacin da shugaba muhammadu buhari ya bar al'ummar wanda zai kawo ƙarshen fitintunin da ake ci gaba da fuskanta a jihar benue umar faruk musa amurka a abuja nigeria Haka yake sai kuma jihar Taraban Najeriya inda hukumomi suka tabbatar da samun gawar ɗan majalisar dokokin jihar Hozaya Ibi mai wakiltar takum ta ɗaya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. yau ma dai fiye da wata guda kenan da masu garkuwa da mutanen suka sace wannan dan majalisar dokin jihar taraba husaya ibi yayin da ya ziyarci mahaifiyarsa a kauyen su kuma tun daga wancan lokaci ne ma ake tafa fituka ganin an ceto shi ta mako a kafa ba da cimma ruwa ba domin tun farko masu garkuwan sun nemi da ba su kuɗin fansa na naira miliyan ɗari kawai yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakinta sb david misal ta ce an gano gawar dan majalisar ne a wani ƙauye da ke hanyar kashin bila wanda kuma kawo yanzu ba ma wanda aka kama dangane da wannan batu abin bakin ciki ne mun samu labari cewa an gawansa a wani wurin da ake kira kwari hanyar kashin bila wanda kuma an duba ɗaya da alama waɗannan miyagun mutane sun kace shi suka yarda shi wanda kuma ɗaya za mu kira jama'a shine shi a kuri za muna kokarin biyu za mu yi kokori duk iyakacin abin da za mu iya yi za mu domin masu aikata irin waɗannan abubuwa shiga hannu kuma hukunta. Kawo yanzu akwai waɗanda kuka kama? A yanzu aka ba tukunna ba wanda muka kama amma dai muna kokori kuma muna sa tsammani da jikon Allah za mu samu waɗannan mutanen da suka aikata wannan abu. Yanzu haka ma dai tuni wannan batu ya fi jefa al'umman maza ba ɗan majalisar wato takumwan da ma jihar Taraban cikin wani yanayi na zulumi. Honorable Emmanuel Bello tsohon kwamishinan yada labarai na a kuma dan yankin da dan majalisar da aka sace a kashin ya fito ya bayyana halin da suka tsinci kansu dangane da wannan kisa da aka yi wa dan majalisar. Gaskiya ina jin kowa ba wanda ba ce zuwa ta cikin damuwa kuka ke ku china amma dai dai an zo na an zo na jabu da turu suke kira da um, closure so tun da dai uh, you know an tsaya ana kan tun aka shiga sabon shekarar nan addu'a muke tayi take tayi shi kuma abu da muka rin yau sai dai kuna ce to Allah ji kan shi Allah ya kuma mu da muke da rai Allah kiyaye mu kuma uh, iyalinsa Allah ya ba su karfin ɗaukar wannan wannan uh, jaraban da ya zo gaban yanzu haka ma dai a Najeriya satar mutane domin neman kuɗin fansa na fa neman gagarin kundila yayin da har kullum hukumomi kan ce suna nasu kokari. jami'an tsaro ba mu shi muna iyakan kokarin mu mu tabbatar da tsaro da oda amma ina so in gaya maka cewa abin da ya shafi tsaro abu ne wanda ya shafi kusa ko ina a kasar nan wanda kuma jami'an tsaro ko da wani gefe yan sanda da kowane irin jami'an tsaro da suke yi ana iyakan kokari kuma muna sa tsammani eh, muke dan sa muna kama wanda muke iya kamawa so amma ka san da cewa cani abu ne wanda yake a saro kuma wanda aikata waɗannan abubuwan su ma suna kokori su kauce ma wato irin dabaru amma duk da aka muna iyakacin kokarin kuma muna sa tsammani za mu nasara kansu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. ministan tsaron cikin gida a najeriya abdulrahman bazau ya kai kokon bara kungiyar ecowas nufin inganta tsaro sai dai masu kula da lamura suka bayyana cewa matakin farko da ya kamata a ɗauka shine inganta harkokin kasuwanci bisa dalilin cewa idan gwamnati ta bude hanyar kasuwanci tsakanin mutanen ƙauye da mutanen birni da mutanen rivers da mutanen abuja da mutanen kano da mutanen enugu babu yadda za a yi wani dan wani wurin ya fara da dan wani wurin To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto. Kada kuma ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na asuba ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. A dubu biyu da sha biyar guguwan sak Buhari ya kawo yawancin gwamnoni da 'yan majalisa. Amma dubu biyu da sha tara za a yi tangaɗe da rairai 'yan majalisa da gwamnoni su yi hattara. jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya kaman haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kamar na yanzu na sauran al'umma akan fulani za ka ji yau an yi binuwe gobe nasara jibi taraba gata adamawa abun a jere yake za ka ga kamar dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi wannan mu ji tsoron allah mu gaskiya duk abin da yake ja wannan damuwa shine yadda fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma manomi kuma da ya wahala watanni wajen shida yana shuki yana aiki a gona ba zai ji daɗi ga shanu ya shiga masa gona ba ko da nashi ne shanu me ya mugunta da zalunci idan ni ma fini na yi maka laifi ɗana bai ma laifi ba mata na bata maka ba baba na bai maka ba idan za ka ɗauki mataki a kai da ni da na yi laifi ya kamata ka ɗauka To wannan ɗanɗano ne na shirin da za mu fara kawo muku a makon gobe Allah ya kai mu kan rigingimu manoma da makiyaya da ke janyo mutsi a jihohi da dama na Najeriya. Amma a yau kam zamu ci gaba ne da sauraron bambancin da ke tsakanin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu na Najeriya akan halin da ƙasar ke ciki yanzu da kuma yadda ta dosa. suna ake ce usman yusuf wallahi wallahi na gaya maka talakan najeriya yau yana kuka domin irin halin da ya shiga matsanancin hali bai taba shiga irin ta ba tun da yake yau anan kwanakin baya wani ya fito kan titi ya kwanta ya tsira titi ya ce a taka shi dalili satin sa biyu ci abinci ba 2019 wallahi najeriya za ta nemo ta wadda zai cece kangi da take ciki sunana comrade mustapha saliu mataimakin shugaban jam'iyya na apc arewa maso gabas ah, wannan ba ni ai wayannan mutane ma ai an ce in mutum zai duba ya ce zai baka riga sai ka duba taguwa sai ka duba ta wuyarsa to ai abun zan gaya musu anan shine samu ya fi iyawa wani dokin dan maciji a yanzu dai mu ke mulki mun iya mulki ba mu iya mu muna mulki kuma ba su za su za su yi determining ko su za su tantance mun iya mulki ko ba talakan Najeriya ne a zo a zuba ƙuren zabe haka ne To a shirin makon jiya mun tsaya ne dab da inda Ahmed Gulak na jam'iyyar PDP yake neman ya musanta zargin da mai malabuni sakataren jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya yanzu yake yi musu na cewa tun da gwamnatin Buhari ta shigo ba abin da take yi sai kokarin gyara banar da jam'iyyar su Gulak din ta PDP ta share shekara da shekaru tana yi. Ai ba don haka aka zabe su ba, an zabe su na don su gyara. Su gyara barnar da kuka yi. Ba barna ba, eh. su gyara Najeriya. barna za zaka cin zaka magana barna in kana magana barna sai mu koma ga mulkin soja ba gaba a eh. ah, ina zuwa sojoji sun yi ga mulki ah, in za a yi magana barna ka sai mu koma maga mulkin soja tunda ba su yi tanadin alal misali tattalin arziki ba an manta da agri completely an koma ga mai ka yadda da zargin da ya ce ko magana tsaro ma inda da kun yi abin da ya kamata da ba wa ne inda damu ne waye ne pdp ne mutane ne fa pdp wane ne a jam'iyyar apc yau zan fara gaya maka ko ba haka ba banda muhammadu buhari da bola tinubu zan fara kirga maka diga kebi <laughs> gwamnan kebi dan pdp ne ya yi pdp gwamnan sokoto ya yi pdp spika ne pdp ka zo katsina ya yi spika pdp ka zo kano ganduje ya yi deputy governor ya yi pdp ka zo kaduna el rufa'i ya yi ministan pdp ka je adamawa bindo jibrila ya yi senator pdp ka je binuwe otom ya yi ministan pdp ka zo plateau dalili haka ina zuwa ina zuwa ne ya mata bari tunatar kai ai ka bani ci dama in yi magana <laughs> eh. ya kamata ka dan saurara <laughs> dalili haka duk wa'annan ameci pdp eh. mm. ko ba haka bane dalilin haka idan kana ce pdp suna ne wa'ane ne yan pdp ko ba haka ba idan an ce pdp ne ta lalata najeriya pdp mm. ai suna ce pdp riga ce wa ne suka sa wannan riga wannan lissafi da na yi maka daga sokoto har rivers to yan pdp ne idan ana magana barna wa'annan suka yi barna idan aka yi magana gyara wa'annan suka yi gyara to bari tuna maka ajali 1998 da aka zo za a shimfiɗa mulki wannan jamhuriya da muke ciki ai jam'iyyu uku ne aka yi wa rajista da ad da pdp da app to ci gaba irin ta dan adam da kuma sabanin tunani irin ta dan adam shi, ya karkasa jam'iyyun nan yau kusan muna da jam'iyyu 60 da wani abu da biyar jam'iyyar app amma abin da yake cewa duk ina zuwa da ina zan kai ka ai daga ukun nan suka fito hmm. dukka da irgan nan a jam'i ukun nan suka fito ina zuwa tun na dukkan su sun yi pdp ba su da baki ina zuwa da shi yasa zan kai ka ai shi ya sani yana mai baiwa shugaban kasa shawara lokacin eh. muka shiga wannan matsalan rashin tsaron nan na biyu lokacin da aka sace 'yan matan cibok din nan ya ɗauki sati biyu shugaban jonathan bai amince ma an ɗauki an sace 'yan matan ba kuma har yanzu ma yana cewa gwamnan borno ne mm, na yanzu ya shirya aka sa to ka gani duk mutumin da kuma yake arewa musu gabashin kasar nan wanda ya san me yake faruwa na zuwa da shi jonathan suke suke kai kai wannan duka magana ne ai ba amfanin a dawo kan kaman abu kaman ya zama kaman dawo mun kan magana PDP da yake cewa dukkan mutanen da ke da APC galibin su har tsohon shugaban PDP ma akwai ministocin APC shi yasa na ce maka sabanin tunani irin ta dan adam shi yake shi yake sanya mutum ya sauya sheka lokacin da zan ɗauko daga gwamnan sokoto shine speaker a lokacin da aka yi haɗaka yana speaker a pdp ɗin mun san gudunmawa da ya bayar a kan gwagwarmaya na sauyi a ƙasar nan saboda tunaninsa ya riga tunanin shugaban lokacin ya yi saɓani da shi nashi kuma bayar da zai saboda shi ba shugaban ƙasa ba ne shi ne dalilin da ya sa idan pdp tana, yin abin da ya dace tana kan turba tana kan manufan da aka kafa ta tana kan manufan da su solomon la su adamu ciroma suka kafa ta su alice ikweme shi, shi din ba zai bar ta ba kuma ina gama wa'annan rigingimu ina zuwa da wa'annan rigingimu da aka ake ciki yanzu na rashin tsaro da bai addabi al'ummar najeriya kamar yadda take yanzu ba to an kauce ne an kauce ne daga ainihin shugaban lokacin shi yasa na ce yes shi yasa suka bari dole ne su bari duk lokacin da kaga shugaba ya bar hanya ya fara shiga jeji ba dole bane ka bi shi ai lokacin da jonathan ya bar kan gaskiya ya kauce yana gani kamar boko haram din nan ma al'amari ne na mutanen borno ko al'amari ne da ya shafi mutanen arewa masu gabashin kasar nan bai damu ba shi yasa abin ya ci karfi kuma ya addabi kowa to saboda haka nake cewa ah, idan yanzu kana bin mutum kun fara tafiya daidai tare sai ka ga ya kauce in ka bar shi laifi ne ba ka zargi wanda ya kauce a barna ya bi kan gaskiya ba domin waɗannan mutane da ya ambata da su aka yi gwagwarmaya aka yi sauyin nan eh. ai muna maganar jam'iyya eh. jam'iyyance pdp da apc ai abinda nake faɗa shine jam'iyya suna ce kawai suna ba zai makin jam'iyya ba mutane cikin jam'iyya mm. ai su ne jam'iyya shi ne nake so in tabbatar ma maimala buni cewa a yau a najeriya kashi tamanin cikin ɗarin 'yan jam'iyyan apc 'yan pdp ne idan ko an ce pdp sun yi barna shekara goma sha shida to wa'annan ba za su tsira daga cikin barnan ba dalilin haka hmm. mu daina lafta laifi akan jam'iyya mu ringa lafta laifi akan yan jam'iyya eh. mutane najeriya daya bayan daya dalilin haka ko buhari yanzu duk kokarin da buhari yake yi idan gwamnonin jiha ba su bi shi abinda yake yi ba suna abun su daban ba za a samu a yi maganin matsala ba dalilin haka eh. kaga shugaban buhari ya ba da tallafi ya ba da tallafi ya ba da tallafi fiye da so a kirga amma har yanzu ba a iya biyan albashi ina kuɗi suka shiga ta yaya mutum zai saci triliyan me zai yi da shi ga 'yan uwansa suna mutuwan yunwa ta yaya ɗan adam ɗan najeriya zai saci biliyoyi me zai yi da shi yan uwansa suna mutuwan yunwa babu makaranta babu gine-gine babu hanyoyi babu asibiti ina zuwa alhaji eh, mai magana nan da ya kawo tabbatancin hanci da rashin al misali lokacin da eh, muhammadu buhari ya zo ya ce wannan yana ɗaya daga cikin da zai yaka haɗe da tsaro da sauransu ka yadda cewa wannan yaƙi na boko haram ya samu nasara amma yaƙi da cin hanci da rasha watakila ma ya ƙara muni yanzu To a gaishe ku malamai sannan ku da aiki. To duk da cewa muna da sauran wannan muhawara da ta rage za mu ja mata burki a makon gobe Allah ya kai mu mu juya kan wani babban batu mai muhimmanci da Najeriya take fama da shi a kwanakin nan. Wato rikicin manoma da kuma makiyaya da za mu gayyato shugabannin Fulani da na ma da sauransu su yi mana fashin baki akan ita wannan matsala da sassalarta da kuma yadda za a magance ta can gaba yan an samu hali za mu iya dawowa mu karasa ita wannan muhawarar da bakin na yau wato ahmed gula da alhaji mai malam buni suke yi yanzu muna musu ban kwana da kuma godiya kan lokacin da suka bamu aka ɗauki wannan muhawarar da su a can mu na ɗaukar shirye-shirye da ke abuja a nigeria ko muna gode su ma'aikatanmu nasiru adamuel hikaya da benjamin gawan kan rawar da suka taka wajen haɗa hancin wannan shiri a madadin su duka ali mustapha sakwato ne a washington ku huta lafiya. To a gaida na Sokoto yanzu kuma gasar filu da tishin muhimman kanin labarai. To manyan kasashen Afirka uku mafi arziki a nahiyar Najeriya, Afirka ta kudu da Ghana sun kira jakadun Amurka da ke kasashensu don bayyana musu rashin jin daɗinsu da kalaman ɓatanci da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump da ambatawa akan kasashen Afirka da wasu kasashe masu tasowa irin su Haiti da El Salvador. su ma kasashen haiti da botswana sun kira jakadun amurka da ke nasu kasashen sun bayyana nasu rashin jin wato takaicin kan wannan maganar maras daɗi da trump ya faɗa a halin yanzu kuma shugaban amurka donald trump na ci gaba da jayayya da wasu 'yan majalisu da sauran mutanen da ke mayar da martani kan wannan kalaman batancin da ake alakantawa da shi wanda ake cewa ya faɗa a lokacin da ya gudanar taro da 'yan majalisar dokoki a makon da ya gabata kan batun shige da fice. Trump ya ce kwata-kwata sanata Dick Durbin ɗan jam'iyyar Democrat da ya fara fasa kwai game da ah, kalaman da Trump ya canza salon abin da aka faɗa lokacin taron da aka gudanar kan shirin da aka. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muke kawo muku har ma da ƙari a shafinmu na VOA wato voahausa.com. Sai kuma ku yi muhawara a shafinmu na Facebook da kuma Twitter za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana saƙonni da suka haɗa da lambobin waya a shafinmu na intanet. yanzu a madadin sarfilu hashin gumel da ya taya na gabatar da shirin da salama abu da ya hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau jim cook alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.